أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 28 ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 ya dace da 17 ga watan uku miladiya 2026 muna wannan masallaci na albarkawa cikin garin zariya jihar mu ta kaduna a ƙasarmu ta najeriya Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya ya azurta mu da abin da lafiya za shi ciki cikin sauƙi bayan haka ‘yan uwa masu albarka likulli bidayatin nihaya e, komin nisan dare gari zai waye jifa ko da ta kolin ƙololiya ƙarken ta ƙasa to yau za mu rufe karatu da izinin Allah ta'ala don haka muna roƙon Allah dacewa da rahamarsa da lullube mu da zai yi da gafararsa kuma muna takaici da kaice-kaice gare mu domin irin wannan majalisi na rahama na alkhairi mai albarka wanda mala'iku ke lullubewa suna neman mazauna wajen gafara in aka ce za a tsaya ai ba abin daɗi ba ne ga mai dogon tunani da hangen nesa da hankali wanda yake tafiya a kan sawaba amma Allah ya san mu, ya san manufanmu muna fatan ya ba mu sakamakon dodar jiya mun ga yadda kafirai saboda isgilanci da ƙoƙarin walakanta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam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 واشكر عبدنا داود ذا ليل إنه الله اكبر الله اكبر الله أكبر ita hanyar da'awa ba hanya ce da ake shimfiɗa mata tattausan kafet ba hanya ce cike da ƙayar ido islam Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi haƙuri bisa istihza'in makiya da kafirai ka yi haƙuri akan ƙaryata ka da suke ka yi haƙuri akan cutar da kai da suke isbir yani isbir ala ta'atillah اصبر عن مأسية الله اصبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى ka yi haƙuri goguwa kacce canza kabarin ɗaha mahamaka na fil'ahwal ka yi haƙuri yanayi kada ya sa ka kauce ka saba ma Allah biyar da al'amari zai kasance ka yi haƙuri a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ka a rayuwarka ba masulullah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ake ba umarni ba a matsayinka na dariya a matsayinka na wari a matsayinka na mai koyarwa muallim mudarris mu waje. ka fahimci hanyar cin yanzu in kana tsammanin kana wa'azi ko kana da'awa ko kana karantarwa in dai wa'azinka da'awarka karantarwarka tsaban gaskiya kake faɗi kada ka yi tsammanin za a yi maka tafi kada tsammanin ka ya zan kai zake za a yabe ka ne wallahi komi za ka iya gamuwa da shi wanda baka taba tsammani ba baka taba zato ba na cutarwa na zalunci na ta'addanci na ƙoƙarin a tauye maka haƙƙi daga duk inda aka samu dama mai ƙin da'awa in ka ga ya ƙyale ka Allah ne kawai ya lankwasa shi ya sa ka ji ƙarfinsa amma wanda ke kin da'awa in kuɗi yake da shi zai amfani da dukiyarsa in mulki yake da shi zai amfani da mulkinsa in alfarma yake da shi zai amfani da alfarmansa in ƙarfi yake da shi zai amfani da ƙarfinsa don haka isbir ka yi haƙuri ka yi juriya ka tsayu a kan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala isbir alama ya kulu ka yi haƙuri da duk abin da za a gaya maka a zalince ka a cuce ka a walakanta ka a zage ka wani ma ya ce maka shege ne dan zina dai a hanyar Allah ne ba yaddarsa kake ne ba ba yaddar mahalikinka kake so izanin tumin kalwud da falkullu hayyinun fa kullum lazi fauka tawabi daga lokacin da ka samu yaddar Allah ka gama samun nasara duk wani wanda ba Allah ba in yana fushi da kai ko gaba da kai ko ƙiyayya da kai ko hasada da kai da shi da babu duk daya don duk wadda kan gan shi a doron ƙasa zai koma ƙasa shi yasa abul ala'il ma'ari yake ka hafifil wata ma adimal arbi, illa min hadhihi al ka daina takama a doron ƙasa ban tsammanin fatar ƙasan nan wani abu ne in ba jikunan mu ba a rushe kakan kakan kakana wata rana kila wani ya zo ta wajen zai foundation an ɗebo ƙasan an watso sama ya sa duwatsu da kankarati da menene ya an sabin nan kuma yanzu fuskan kakan kakana ne a sama ƙasan nake kakawa saboda haka ƙasa ɗan ƙasa wanda zai koma ƙasa ya zama ƙasa haka da mutum da mahallikin ƙasan ya yadda da kai Isbin alama ya kulun da'ahum ya kuluna ma sha'u ta'ala ya ce zukun ka ambaci bawanmu annabinmu manzanmu dawud alaihi salam ya cancanci ambato a wannan littafi zal'aidin domin allah ya masa wasu manya-manyan baiwa guda biyu baiwa ta farko allah ya ba shi ƙarfin jiki allah ya ba shi ƙarfin mulki Abin da duk ya fi fisa Allah ya ba shi ƙarfin imani da zuciya kafaffa a kan daidai kuma Allah ya ba shi hikima wajen yin hukunci subhanahu wa ta'ala ya ce abu na biyu innahu awwabu mai yawan komawa ne zuwa ga Allah da ya yi kuskure zai tuba da ya yi ba daidai ba zai koma ga Allah kai haka kake in kai ma Allah laifi in ka yi kuskure kana nadama dubi mulkin da Allah ya ba annabi dawo dubi ƙarfin da Allah ya ba annabi dawo dubi yanda ya sharrafa shi ya karrama shi ya kaddara shi amma tare da haka awwabu ay kathiru ruju'i ila Allah subhanahu wa ta'ala kuma in ka bi kisfarsa za ka haka to shi ke nan ma da yake da isma daga Allah nifa kaifa mu fa gaba ɗaya mu mazanmu da matan manyanmu da matasanmu muna ƙarƙashin zancen rasulullah sallallahu alaihi sallam kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawwabu duk ɗan da adam ya haifa mai kuskure ne cikin mu masu kuskure wanda in sun yi sukan gane sun yi kuskure su sallama su dawo su koma ga ubangiji su tuba su ga tafasuwansu dawud alaihi salam yana daga cikin sufofinsa al'awab kasir al'awab yani kasir ruju'i إلى الله عز وجل في جميع أموره دك الأمر نسا ينا ميد سوزوا الله جل جلاله ميسا يعني يطلب رضا الله يطلب رضا الله كل ينا نيمن يدر الله ينا فاتنكما رحمر الله ترسكيشي shi yasa gafa abin koyi gafa abin koyi yasa in Allah ya ambace su da ire-irensu yakan ce ula'ikan labina hadallah fabi hudahun yuktabi su ne waɗanda Allah ya zaɓa su ne waɗanda Allah ya shirya ku yi koyi da shiryarsu ku yi bi da biyayya da shiryarsu za ku zauna lafiya za ku ci gajiyar rayuwa wanda za ta yi saƙi zarce hallahira izan kana tuba Koko ka ɗauki kanka tsarkakake tabbas mu masu laifi ne ko ka sani ko baka sani ba idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam allazi ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara amma yana ce mana ya ku jama'an mu'minai musulmi ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa ni dai yini na kan tuba in nemi gafaran Allah sau ɗari rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum min al-wuqu'i fil ma'asi والذنوب أمن أقل يستغفار يتوب الله صدري أيه maciya yawan mu ko so goma ba ma yi da mu asbahana asati zati zunubi wa shuyukhi ma'asi ustazan zunubi shehunan sako amma muna ganin kaman mun tsallake mun haye muka haye ina وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون شنو شريعة القرآن masu imani gaba ɗayan ku ku tuba zuwa ga Allah shi kawai zai sa ku samu babban rabo gidan aljanna ci gaba inna fakkarna aljibala ma'ahu yusabbih يسبحن بالأهي والإشراق إن بكل عظمة الله cikin nuna isa kuma ya isa jalla jalaluhu yace mu da kanmu sakharnal ma'ahu muka sauƙaƙe duwatsu muka ƙasƙantar da su tare da dawo fi masa ɗa'a fi masa biyayya da izinin Allah aljibal rasikhat suna bibiyan dawo da alaihi salam yusabbihuna bil ashi wal ishraq annabi dawo mutum ne wanda in ya tsaya yana ibada yana tasbihi bi kulli khushu'in wa bi kulli khudu'in wa bi kulli tadawwu'in alayhi salam bi sautin jamil duwatsu saboda khushu'in shi da khudu'in shi da tadawwu'in shi in yana tasbihi sai su zo suna kwaikwayensa ya sabbihina sakharna aljibala ma'ahu yusabbihina ay yusabbihu aljibalu ma'a dawud Allahu akbar Allahu akbar idan dutse amma watsayir watsayir mahshura kullun lahu awwab watsayir tsuntsaye a sararin samaniya idan dawo yana bauta ga Allah jalla jalaluhu ya tsaya yana tasbihi tsuntsaye ji inda suke suka ji sautin tasbihin dawud alaihi salam sai su kwano mahashura zo su cincirindo su yi dango mahashura bi ma'ana majmu'a su bi bil ashi wal ishraq دواسه da tsuntsaye suna biyayya ga annabi dawud da izinin Allah suna tasbihi lokacin da yake tasbihi yani in kunta abdan lillah mukhlisan fi ta'atihi yuzallilu Allah lakal kauna in ka san bawa tsaban madaran bawa na Allah mai tsarkake manufa a bautan Allah ba wata manufa ta rayuwa kake nufi ba to da halitta sai Allah ya sauƙaƙe maka su ya zallala maka su ya zan kana yin al'amari Allah ya kore maka su na'am dawud alaihi salam saboda ihlasi tsabar ihlasi da kaskantar da kai ga Allah wajen ibada da yanda yake nuna tsoron Allah da kirgita lokacin ambatansa da yanda yake fidda sautin tasbihi da gulla. tsuntsaye ma sai su zo su faifaya duwatsu su bi sawu tambaya a nan kana kaskantar da kanka wajen ibada yadda dawud yake yi ko hatta a azamul ibada as-sala ba ka tuna yau za a biya ka bashi sai ka shiga sallah ba ka tuna akwai tsohon alkawali sai ka shiga sallah ba ka tuna ƙeyanka na maka ƙaiƙayi sai ka shiga sallah ba ka tuna hularka ba ta zauna daidai ba sai ka shiga sallah duk wani bautar da za ka yi wa Allah ƙimarsa ikhlasinka da hushuyi sai sa ta'ala ya ce kad ablahal mu'minun الذين هم في صلاتهم duk ibadar da za ka yi in ba kushu'i in ba ta dawai imarsa ragage ne ko da sallaci ku dubi wannan ayar ta suratul mu'minun in ka bi malamai magabata haka za ka ji suna gaya maka malam abdurrahman ya shekara sama da dubu da rayuwa afuwan afuwan abu zaidi ne da wannan shekaru alfirawa ne shi ne ya rayu karni na hudu yana cewa lissalati nurun azim shirku bihi qulubul musallin wala yana yanaluhu illa kashi wuri sallah na da haske na musamman wanda ke haskaka zukata da kirazan masu yin sallah amma wallahi ba mai samun wannan haske sai wanda suke kushu'i da kudu'i a cikin sallah shi yasa ya ba mu shawara fa idza ataita ila salat فصغير قلبك عن الدنيا وما mu raka baki مولاك ka zo sallah ka yi watsi da duniya ka yi mata saki uku abinda ke duniya kai mata saki uku talakan ba'inan bai nuna tilkubura da shiga Himman himmanka gaba ɗaya kai tarkizinsa wajen bauta ma mahalikinka Allahu jalla wannan su ne sallan khashi'in aka ike mana bayani shi ne salatul khashi'in kuma shi ne ake ganin tasirin sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar to dawo da in yana irin wannan ibada bi kullu khushu'in wa bi kullu khudu'in sannan gashi da sauti mai dadi wata rana annabi ya ji abu musa yana karanta alkur'ani cikin dare safiya yayi annabi sallallahu alaihi sallam. ce na ji ka jiya kana karatun da laqad ta mizmara min mazanin ali Dawud. an ba baka zazzakan murya sauti mai daɗi irin sautin gidan dawuda wannan abu ya yi mashi daɗi in kai ne ba za ka ji daɗi ba bi ma'ana turattilil ƙur'ani kama anzalahu Allah وقد مدحك رسول الله yace ya rasulullahi ai ban san kan in kana jina ba da na san kana jina ai da na raira maka rairawa da ka ji murya da wato kaga ba mai ba wanda bai san yabo sai dai ba a san ka yi aikin Allah dan yabo kila za ku tantance ba wanda bai san yabo amma kada ka yi dan a yabe ka in an yabe ka ba da manufan ba ba kuma abin da ka yi dominsa ba kenan ta ba haushe ribar ƙafa ce wajewa ta taka kwado da eh, bai isa a sa a baki ba amma dai kafa ta lasa na'am dawo ka tambayi kanka fa hal anta minal musabbihin kana cikin masu yawaita tasbihi ko tsuntsaye dabbobin nan da ke yawo a sama sun fika ko kurman dutse ya fika tura shi an ce sun ji ana yi ne su ma suka kama yi kai an umarce ka da yi kaki to duk abin da ka gani a duniya yana ma'alla tasbihi in baka yi ba kai ne dan baya ga dangi wa in min shay'in لا يسبه بحمده باون ابنده ذاك غني نهلت الدنيا فاشي ينا تسبيه غاني ده غوديا غ مهلكنسا جل جلاله ينزه الله عن الايوب والنقائص نعم وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه الله يكي مكة أرفف ملكه cikin baiwan da muka yi masa mun bashi shi mulki sannan mun masa baiwa da ƙarfin azuma wajen bautanmu kuma Allah subhanahu wa ta'ala asbabul kuwatil madiya diye mashi tsaro sojoji dukiya mulki ba abin da ba a yi masa ba amma ta san abin mamaki tare da haka yana sana'an ƙira yana sana'an mene ƙira dan haka Allah da ya ga yana son sana'a ya ci da gome shi sai ce wa alanna lahul hadida sai muka sauwaƙe masa sarrafa bakin ƙarfi yanda ka san kullu za ka juya shi ka mulmula shi ka ja shi ka tsinka shi yanda kake so haka yake ma bakin ƙarfi ba sai ya sa wuta ya sha wuta ba a ni'imar wa waƙaddar tasar وعمل آل داود منين شكرا وقليل من عبادي الشكور jama'an musulmi yau matasanmu sun lalace sai 'yan kaɗan daga cikinsu ba su son sana'a ba su sana'a sannan suna raina sana'a suna raina sana'a ga yaro ɗan shekara ashirin da biyar har talatin wai yana jiran baban shi ya kawo abinci uwar shi ta sa mashi a kwano ta ce ɗauki naka lalaci ya same ka da lalacewa lokacin da ya kamata a ce ɗanka na sakandare har yanzu ba ka rage yawan kwano ba a ofishin babanka abin kunya girma ya faɗi abin bai yi ba a haka kuma ake tafiya har a girma har a iyali ba mai zuciyar da yake tunanin ya kafa kansa ya taimaki iyayensa yana makale ana makale a gidan gado ana nan ana ta faɗa wannan ya taso ya ce za ka kwashe mana azzalimi ka mamaye waje ka cinye waje wa da kani wa ɗaya uba ɗaya wanda kai wanda za ka gina mashi ƙasurin nema ya wuce gida ka gina mashi fada shaƙiƙinka ne ko la'addinka ne amma kun zo kuna shari'a akan taƙa ɗaya ba kai ka siya ba ba shi ya siya ba kakanku ya siya ba ma mahaifinku ba mai mataccen zuciya in ba sha-sha-sha ba zai tsaya kuma abinda ke aukuwa kenan abinda ke aukuwa kenan wani ma ya sami kudin da zai gina gida don kai ya bar mai yan uwa su dan samu walawa bakin ciki ya hana shi ya je ya sai fili ya ginin an waye gari ba kudin ga kuma shi ya zuba ‘ya'ya da jikoki in ba din fitina ba ka ga mutum falle ɗaya da ‘ya'ya takwas da matan shiga a falle ɗaya an ƙi sana'a an ƙi neman na kai ana jin haushin juna kan in fita wani ya samu ɗakin ko ba haka ba ne zaman namu ya fita ya sa kwado ya kulle ba fa yana gidan bane ya samu wanda ya tishi amma ya kulle kakkani shi ya shiga kakkani shi ya shiga ai titina da aka yi aka dan kyakke ya toni asiri aka yi ta shari'a sai ka ji wani daga anguwan can gangare ko kan tudu ya taso ya ce kakana ma anan aka haife shi kuma sai an ba mu rabon kakanmu wani ya ce mahaifiyar uwata a nan aka haife ta ko ba haka ba ne haka aka yi ta fama ba tsaga ƙafa ba rahama ba zumunci ba tausayi kana zaune sai ka ga wani ya zo gidanku yana hidima irin 'yan almajirin gidan nan ya kama 'yan ƙaramar sana'a kwana biyu sai ka ji ana alhajin Allah ko kuma kuna nan kuna ta fada da dangi saboda tsokanci da sanin da rashin sanin makaman aiki shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma akala ahadun ta'aman khairun min an ya'kula min amali yadihi fa inna nabiyallahi ta'awud kana ya'kulu min amali yadihi ba wani abin da za ka ci na abinci ko ka sa na sawa fiye da abin da ka yi aiki ka samu kaci da gudunka shi ya fi kowanne alkhairu almu'minu ya mutu bi arqil jabin a wani hadisi mumini yana rasuwa da zufan goshin shi ne wasu malamai suka ce kinaya ne anin sa'ai wal kadd dagewa da kokari wajen nema ne ake nuna maka kuma man jaddafa wajada za ka zauna ne ka sharere kana so ka zama ƙaruna shi ya samu a musuluncinmu ka je neman kuɗi na halal kamar sallah take yi ibada ce ibada ce صلوا وصوموا وازنعوا اوزعوا ان الصلاه وحدها لا تنفع المسلم الحق يصلي فرضه ويحمل الفأس ويسقي زرعه صلى كا اوكيكا ازمي كا اوكيكا قومي نداء كا اوكيكا كنا غماوا اوكي غاترنكا تفي داجي ايكي dauki galmanka da fare taninka nufi gona kuɗe ka shuka in ko ka ce kana masallaci ne kai na Allah ne sallah kawai zikiri sallah zikiri sallah zikiri wallahi baka bi Allah ba fasiru fil ardi famshu fi biha wa kulu min rizqihi to kai ne ka bi Allah ya jima'u baina shughli wal ibada yakfala Allahu lahu sa'ada dan Allah ya hada maka sa'adatu darain e duniya sai dai a nuna ka lahira kuma kayi ma maza fintin kau haka ake so algafata mala kada ka yadda da tawakul ha tawakin da Allah ya tsaga ego zai hana mashi abinci ba mahaukaci kana saban Allah wai kai mai tawakkali ta ina wa hul hikimata. Allah ya ce mun ba shi hikima annabci da ilimi da dacewa wajen hukunci ne hikima a nan, wa faslil khitab da magana wanda na gaskiya na adalci wanda in yi hukunci tsakanin masu husu masu biyu zaka ga kowa ya gamsu saboda tsaban tsansa gwaran zallar madaran adalci domin duk abin da aka yi adalci za ka ga kowa ya saki rai ba mai bakin ciki ba mai damuwa amma duk inda zalunci ta zo za ka ji ana kwafa ya Allah ba ni sa'an ka to zalunci ne inda ka ga ana son juna to adalci na nan sawa'an kanku ɗaya ko wani ya tsarma wani kuɗi ko mulki ka ji kana son shi yana son ka ba don wani abu na daban ba don gaskiya don adalci Ya sa aka ce sai da adalci ɗaya afdalu min alfi harisin ka tsaida mu mutane adalci wallahi ya fi mutum dubu su zan horasunka ne masu gadinka ne saboda adalci Allah zai kare ka ya sa jama'a suna ƙaunarka aka sunsa Allah zai cire taimakonsa gare ka ka yi katai ka taɓe kuwa kuma kowa zai zo yana ƙinka to ga shi a za mu kwana insha Allah, domin na rubu'i ne sai mu tashi in Allah ya ba mu rayuwa Allah ka ba mu rayuwa gaba daya a aya ta gaba wanda za ta yi mana bayani game dai da wannan bawa annabin Allah Dawud alaihi salam muna roƙon Allah abinda muka yi tun daga farkon Ramadana har zuwa yanzu da muke wannan bayani Allah ka sa mun dace da koyarwar ka sallallahu alaihi wa sallam. kafin komai muna jawo hankalinmu akan zakkan kono zakan fidda kai cikin azumin nan na samu koke da yawa cewa da yawa cikinmu yanzu mun mai da zakkan da kai ba komai ba sai mun ga dama muke yi ko jiya sai da aka yi mun kokan haka mutum yana da shi ba bayi da shi ba amma ya ƙi to ina jan kunninmu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a sahihin hadisi ya ce mana dole ne farayi kuma Sina inda ya kai musulmi ne din a ƙarshen hadisin ya ce minal musulmi na ɗa ne kai bawa ne kai namiji ne kai mace ke babba ne kai yaro ne kai yarinya ne ke wajibi ne in dai kana da yanayi sai ka fitar ba zaɓi malam kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin wani hadisin ya nuna mana hikima ya ce tu'akin lissa'ini minan lagarwa wa abu wa lil masaki zakan kono na fidda kai yakan tsarkake wanda ya yi azumi ɗan kwarakwarai da ɗan laifuffukan da ya yi sai a wanke shi sannan kuma talakawa su samu abinci kamar yadda a wani hadisi yake cewa ugnuhum an su'ali hazal yau wadatar da mabukata barin bara da roƙo a wannan yinin don haka ba ka da wani makawa dole ka fitar matukan kana da wadata ya wadatan yake malamai suka ce in kana da abin da za ka ci in kai kadai ne in kana da abin da za ka ci kai da iyalinka na wannan yinin sukutun to duk abin da ya saura wajibi ka ba da zakkan fitar misali kai da matarka da 'ya'yanka biyu ko uku ka cira abincin safe ka cira na rana ka cira na yamma to duk abin da ya ragu kai ne mawadacin da dole ka da zakkan kono a shekaga san zuciya mutane ke yi wanda suke cewa ba mu da shi ga buhu a jingine sa'annan a ƙa'ida na musulunci wanda dai ya waje baka ci da shi ya waje baka fidda masa don haka matanka ko matanka ‘ya'yanka da kake ci da su da duk wanda ke ƙarƙashin kulawanka kai ke ci da shi to wajibi ne ka biya mashi madaman akwai idan ba ka da shi to cikinsu wanda duk yake da shi dole ya makansa ba uzuri ba ne miji bai da shi ke kuma kina da shi da ce ai an ce mai ci da ni zai mani a lokacin da yake da shi ne a lokacin da ba shi da shi ya zama dole a kanki don annabi da ya faɗi da har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala zakar wal unfa wal huri wal ab wal sagir wal kabir min al muslimin saboda haka ko kai ne ɗa babanka ba yi da shi dole ka fitar in kana da shi mu gane wannan kuma ana fitar da duk wani abinci na mutanen gari kaga shinkafa na ciki dawa na ciki wake na ciki masara na ciki taliya na ciki taliya wannan indomi ma abinci ne gero na ciki saboda haka kana iya ba da taliya yaya za ka yi fidda zakan kono na taliya malamai sun ƙididdige duk wani abin da ba za ka auna shi a sa'i ba to sai ka sa shi a sikeli kilo uku shi ne na mutum ɗaya alhamdulillahi inda za ka dubi sun taliya za su nuna maka nauyin shi ana rubutawa saboda haka kilo uku ko ma dai guda nawa ne ga ƙa'ida na kuma imani duk talakan da za ka ba zakkan kono ka ba shi taliya sai ya yi farin ciki ko ba zai yi ba to ka gani kila kuma iyalanka na da yawa irin mu ne kila kwalan kwali kwalin kwalin kwalayen taliya za ka kai to kaga zai sallan shi yana walkani ko shinkafa wani irin shinkafan nan in da gwamnati ne daga buhu sai tukunya kila sai ya ba da buhu uku wani biyu ƙwarai da gaske wani ma fiye da haka kakka kaddara ka da kai zikau daga kai sai kai ko daga kai sai matarka sai ɗan ɗaya wani malala ne kuma ga wasu ma a ƙanƙashinsa kaga in aka yi irin wannan an share ma talaka hawaye an share ma marayan da bai da abinci hawaye matar da mijinta ya mutu ba ta da shi ba ta da mai bata an share mata hawaye za ta yi farin ciki a sallarta idan masara ce ka bayar amma shi yasa aka ce ana iya badawa kafin kwana ɗaya ko kwana biyu na'am na'am wa alaikum assalam to haka har dubu ɗari biyu haka yake wajibi wai samari masu riƙe waya da 'yan mata ta riƙe wayan ɗari ko ɗari biyu ta ce ba ta da abin da za ta yi zaka kuma mahaifinta ya mace ina ta samo wayan ɗari biyu ina kai ka samo wayan ɗari nemo zaka kai zaka ka huta kada ka fada makanka cikin fitina saboda haka kaga in masara ce ka bayan katin kwana ɗaya ko kuma kafin kwana biyu da sallah kaga shi wanda aka ba zai tattara in yayi yawa kaga zai ɗebi wani sashi ya sayar ya sayo goji da alayyaho da ɗan manja sannan ya ɗan cefanen shi gwangwado sannan ya ɗebi wasu ya kai a surfe a yi mashi gari sai ya kwaɓa ya yi waina to kago ga talaka dai tibis ya samu waina da taushe safiyan sallah ai kaga alhamdulillah to wannan yana daga cikin hikima da aka ce ana iya bayarwa kafin kwana ɗaya ko kafin kwana biyu saboda ba kowane hatsi ne yake sarrafuwa nan take ba yanzu ka ba mutum buhun masara da safe ya waye gari bai da abin da zai ci ka ce ya gyara a lokacin ya ci a lokacin ya tafi idi ai kaga ba zai yiwu ba to wannan yana daga cikin hikima malamai saboda mahimmancin zakkan kono suka ce hatta jaririn da ke ciki ko da wata ɗaya ne mustahabbi ne ka fitar masa shi ba wajibi ba mustahabbi shukuran lillahi subhanahu wa ta'ala sannan ana badawa kafin a tafi idi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun min as-sadaqati dan haka kakka yi sauna ka tafi idi baka bada ba in ka bada kafin idi zakarka amsassa insha Allah in ka bari aka sauko idi ka bada to yana bai da bambanci da sadakan da kake yi na yau da kullum baka sauke waccan nauyi ba kenan ina fatan za mu kula Allah ka taimake mu duk shekara mukan karanta takarda cewa bayan ka ba makwabci da wanda ka saba kuma ka kawo wasu masallatai to na san kila takardan ta makale a hanya ne ko shugaba mun to shugaba na'am to shugaba ka sai su shugabanni kullum suna la'akari da al'ummansu suna leƙen menene zai zama jin ƙai da rahama gare su to sun zauna sun sake nazari sai su ga talakawa a kowane area da marayu a kowane area da mabukata a kowane area sun yawa suna ƙara yawa sai aka janye tarawa ta yi wani lokaci kuma an ga bukatan haka a dawo da shi ka a ce kuma toya haka kila an fahimta tun shugaba kullum yana duban maslahan al'umma to yanzu abin da ake cewa ka dubi mabukatan anguwanku ka ba su Allah ya anshi aiki baki daya idi za a tsaye da shi na'am idi za a tsaye da shi karfe bakwai da rabi insha Allah na safe a lokacin sai a yi kokari a zo a kan lokaci sa'annan akwai abubuwa da ake yi na gyaran idi to tsakani da Allah da yawan mu kun san cewa mun sami 'yan matsaloli a lokos to kayan da ake gyara su igiyan da ake jan layi su digan da ake jan layi su da sauransu dai duk an kwashi da wasu abubuwa ma na sashin kayan wuta to don girman Allah wanda yake da hali ina ga da wahala ba gobe za a yi aikin nan ba wanda yake da hali gobe za a soma tunda gobe ne duban farko ma wanda yake da hali ko ya sayo kayan aiki ko ya ba da wani abu to ma da wannan muna fatan dan Allah 'yan agaji zai fi mana maslaha da Allah duk saƙon da mutane suke na san ba saƙon da ba mutane don Allah duk saƙon da mutane suke a samu ɗan agaji ko ba gwangwani ya kwaɓe hularsa ya ciko da dubu-dubu Allah ya cika hulan kowane agaji da naira dubu da Allah ku ɗan zaga nan ko ƙofofin da ake fita ku datse to kuma addu'an da nake yi wanda duk ya ɗauki wani abu ya sa ya Allah ina roƙonka Allah ka sa shi a gidan aljanna wanda kuma yake da shi ya makale Allah ina roƙonka Allah ina roƙonka kafin ya fita Allah ya sa ya canza ra'ayi ya jefa wai waye gaban mudi ya faɗi ai ba zan muku addu'a da sharri ba Allah ya kauda bakina ah, wanda zai tura malam bello ba da akawun ɗinka to ga ofe faɗi in faɗi kaji takwas zero muje talatin da hudu casa'in da shida hamsin da shida takwas zero ana maimaitawa ne ko ba maimaitawa kake ba talatin to to kai in ana faɗin abinda za a zuba kudi ai ba a sauri za ka ce takwas sai kai shiru sai ka ce zero sai kai shiru <laughs> maimaita Na'am. Toto Allah ya tsaya. Tara shida biyu biyu biyar shida. Kyau, Allah ya tsaya. Ba ba ne. Ba ba ne. an gama? a? to ba ni wani shi ne nan ka rubuta? wato to kaji kai na nesa takwas ina fatan kasa sai ka sa zero sai ka sa uku sai ka kuma sa hudu sai ne kuma sai ka sa tara sai ka sa shida sai ka sa biyu biyu sau biyu biyu biyu sai ka sa biyar sai kuma a ƙarfe ka sa shida a ah? muhammad mene za a ga muhammad bello jafar Allah sa ka kasa kirgawa ofe ne ofe ne to allah ya saka da alkhairi akwai magidadin iya marigayi mai rasuwa allah ya ji kanshi ya aiko da sadaka ya zano wasu mutane a ba su. mai tafsiri dubu uku alaramba dubu uku wane ne nan eh? wane? a'a ai ba sai an ba su kowa na gani ba saboda lokacin ko sha'aibu ne wannan ne ne au shugaba bakin biyu ne suka haɗe dubu uku malam sufiyanu haka ne dubu uku liman limamin menene masallaci dubu uku malam bello jafar dubu uku sha'aibu ibrahim dubu hudu sarkin ladane dubu biyu ibrahim usman dubu biyu abdu awwalu dubu wannan sunan ai na gangajiya ne aka rubuta a <laughs> ah, za a gane ba malam abdullahi ya ce nufi ba adalci na gane eh, a malam abdullahi fulamba dubu biyu yusuf wane ne ɗan ladi dubu biyu ɗan agaji dubu biyu to Allah ya biya da gidan aljanna Allah ya ji kan iya da kai ma Allah ya baka rahamanka ya albarkaci dukiya wane wane to jarma ya ba da dubu ashirin mai girma jarma ya ba da dubu ashirin a yi iyayensa du'a'i Allah ya sa suna aljanna Allah ya gafata musu Allah ya kyautata zuriya hmm. to ina dubu ashirin ne a'a a'a ba za ta yiwu ba a kawo dubu ashirin kamar yadda aka kawo wannan masallaci wai ka ba to shi kenan yanzu shugaba yake cewa da mabukata ko ba haka ba ne to mu je gaba <laughs> akwai mutum uku da suka aiko da alƙur'anai akwai dr usman dan baba ya aiko da alƙur'ani guda hudu akwai wa kuma nan menene wani bawan allah biyu ko a yi iyayensa addu'a wani ma ya ba da wannan guda nawa ne guda uku to waɗannan bayin allah muna roƙon allah ya sa alƙur'ani ya cece su iyayenku Allah ya sa alkur'ani ya cece su bukatunku Allah ya biya dukkika Allah ta'ala ya mana muwafaka to ƴan uwa a takaice kwarai lokaci yana turawa muna godiya da Allah ya ba mu iko muka gabatar da wannan tafsiri muna roƙon Allah ya ansa daga wajenmu ya kuma yafe mana kwarafaranmu sannan muna godiya ga duk waɗanda suka assasa ma masallacin da wanda suka ba da gudunmuwa wajen gina shi in kun tuna yadda aka gina shi da wanda suka ba da filin muna godiya ga duk wanda suka riga mu gidan gaskiya faɗin sunansu ba zai yiwu ba har ga Allah amma mafiya yawansu wallahi ina ganin hotonsu a zuciyata amma dai abinda za mu faɗi dukansu Allah ya gafarta musu ko zan faɗi sai wani da ne alkawali jiya ya zo yake ce mun ni ƙanin abdullahi ahmad fasfam ne ubanmu ɗaya ina roƙonka don Allah in za ka yi addu'a ka sa su cikin addu'a to Allah ya ji kansu duk cika muna da manya-manyan mutane da iyayenmu na nan gidan zamfarawa su malama fa'idar ɗan uwan shi wanda su suka ba da wannan waje ga tsofaffinmu da suka rasu na ƙarke daga cikin suturaki ga sunan tuli ga abokan tafiyanmu irin su malam tamim ga 'yan agajinmu tun daga alhaji usman har zuwa ɗan agajinmu da yake zuwa kullum ya haɗari a wajen wa'azi kai ga sunan tuli shi yasa ba na son ma'in ambaci suna don sai a ce gawa ne gawa ne ga malam dalla amaru shi yasa nace muku ban san ambaci suna mu yi bakan damiya matansu da mazansu manyansu da ƙananansu ya Allah ka anshi su ka sa su a gidan firdausi gaba daya ga ma malam alhaji sani wanda da shi ne kullum zai je ya ɗauko ni a motan shi kuma ya ɗauke ni ya maida duk Allah ya ji kansu duk sun riga mu gidan gaskiya kuma muna godiya ga kwamitin wannan masallaci da suke dutsayewan mai wa wajen ganin tafiyar da wannan karatu ya yi nasara muna godiya ga shugaba na musamman tun da karatun nan ana yi ƙarƙashin izalatul bid'a ne wa iqamatus sunna tun da aka soma karatun nan in baka ganshi a wajen nan ba sai wani babban lalura tare da girma da yanayi Allah ya sa guzarin ya zama gidan aljanna muna godiya ga mataimaka majabaki mai fassaran kurame wa uba masu dogon sauki. wanda mu namu in mun yi bai wuce can ba amma su za su cilla shi ya mamaye duniya Allah ya biya da gidan aljanna wanda ya ɗauki nauyin sa wannan karatu yadda dukiya ce da zaƙi habib yego Allah ya albarkaci dukiyarsa kada Allah ya gajiyar da shi a ayyukan alkhairi kuma muna masa du'a'i Allah ya fi kan iyayensa Allah ya kyautata zuriyarsa sannan babban godiya ga 'yan uwana almajirai yau in ba ku za mu zauna sai ka ga mun gudu ko kuma mu yi ba karsashi to amma ka zo ka ga mutane ba a masallaci ba a kowane lungu ga sunan birgib wannan yakan daɗa sa mai karatu ya daɗa jin ƙarfi duk da ba don su yake yi ba to amma a ce an zauna da wanda ya fi ka ilimi da wanda ya fi ka shekaru da wanda ya fi ka mulki da wanda ma ya fi ka wayau ma na duniya kawai da dabara amma ya zauna cikin natsuwa ya saurare ka to ai sai kai mashi addu'a Allah ya hada mu duka a gidan aljanna jarma na zazzau Allah ya saka da alkhairi tunda ya zo garin yake zuwa to Allah ya ji kan iyaye Allah ya kyautata zuriya kana magana ne akwai wasu bayin Allah da suka yi mana gudunmuwa a wannan matsalaki? akwai wanda ya shimfiɗa mana sabon katek akwai ina ya takarda an ɗauke ne? yawa akwai wanda ya sa mana sabon kafet a masallacin nan ga mai sola da wanda kuma ya kawo batiri na sola da kuma wanda ya sake kawo menene sola ne na ruwa ko? bohol ne na ruwa mene? soma sabul injin ruwa na fidda ruwa to duka Allah ya ba ku aljanna Allah ya biya bukata kada Allah ya gajiyar da ku ina zuwa kaɗan akwai wata takarda wanda albarkawa neighborhood multipurpose cooperative society sun aiko da takarda an adireshin ta zuwa gare ni amma suna nuna godiya ne gare mu masu karatu da 'yan agaji da duk masu ɗauke-ɗauken yaɗawa da duk wanda suke ba da gudunmuwa suna godiya suna munna suna fata na alkhairi Allah ya saka mu kowa da alkhairi kuma suna kira da a ci gaba da karatuttuka sannan a ci gaba da sauraron karatuttuka a kowane waje ba sai watan ramadan ba sannan a ci gaba da jawo hankalin matasa da su guji shaye-shaye su kula da sana'o'i wannan babban magana ne suka ce a ƙarshe suna amfani da wannan dama wajen roƙon maluma da su sake addu'a na musamman ga najeriya musamman yankin arewa to allah ya kama na zaman lafiya 'yan fashin daji Allah ya shirye su in bai kaddara masu shirya ba Allah ya gaza su boko haram Allah ya shirye su in bai kaddara masu shirya ba Allah ya walakanta su jami'an tsaronmu waɗanda suke aiki tukuru saboda Allah Allah ya taimake su Allah ya ba su kariya Allah ya tsare mana su kana ta hankoro me kake so in raba yadda na raba jiya a dai ce kawai in raba a'a ba dai ya bayar ba jiya na raba na ba kaina to an ce in raba yadda na raba jiya jiya da na raba aiwan ba kaina ba ko shugaba